لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه kowanne daga cikinsu a ranar yana da abin da ya shagaltar da shi daga ɗan uwansa na tsananin damuwa a wannan rana.